yau juma'a 24 ga watan juma'a thani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1429 daidai da 27 ga watan jun shekara ta 2008 kamar yadda 'yan uwa suka sani cewa wannan lokaci ne daga cikin lokutan da muke karatu a wannan makaranta namu mai albarka mai suna da hadis alafiya da mazauninta yake wannan anguwa na magume a ƙaramin hukumar zaria allah madaukin sarki ya datar da mu akan manufanmu na alkhairi a irin wannan lokaci muna zama ne mu yi karatun alkur'ani da tafsirin alkur'ani da karatun hadithai da aƙida da fikihu to amma idan muka samu yanayi irin wannan wanda aka samu ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar allah maɗaukin sarki ya nufe ta da samun ƙaruwan aure to mukan yi amfani da daman gudanar da wasu lakcoci da muke da su na musamman da muka zayyana su kuma muke son mu gabatar da su to amma kuma ba ma son mu ɗauko wata rana daga cikin ranakun mako mu yi to sai mu yi amfani da ranar karatun to sai mu gabatar da waɗannan nasihohi na musamman da muke son mu nasihantar da ɗalibanmu da fatan ko allah maɗaukin sarki ya sa su fahimta kuma su riƙe abin da mu muke son so da su riƙe saboda addinin musulunci ya haɓaka to a yau ɗin ma allah maɗaukin sarki ya ba ɗaya daga cikin ɗaliban ne ƙaruwan aure kuma abin daɗi shine ɗalibar to ɗalibina ne zai aure ta shine muhammad awwal abubakar ba muhammad awwal abubakar ni ba bambancin ni muhammad awwal abubakar ne mai shago shi kuma muhammad awwal abubakar ne mai kuɗi shi ya riga ya gama yin kuɗin gaba ɗaya ba wai shagon yake ba kuma zai aure ummul khairi abubakar ummu bilal kasan 'yan matan na akwai giringidi shi ba ta shawara da kai ba kawai sai ta sa kanta alkunyar da take so ina fatan mun fahimci wannan da kyau to allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi sakamakon fahimtar sunna muna yi masu addu'a da irin addu'ar nan dai da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kuma yake umartan mu da mu rika yi ma amarya da ango irin wannan addu'a duk sanda suka samu ƙaruwan aure irin wannan cewa allah ya sanya masu albarka ya hada su cikin albarka sannan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala dukkanin wani fitina da zai zo dama da hagu sama da ƙasa allah ya kiyaye shi ango allah ya ta wannan addu'a ba wai ango ne kaɗai ake ma ba har ita kanta amarya ana yi mata irin wannan addu'a in ƙawayenta sun zo to sai su yi mata addu'a saɓanin irin addu'o'in da ake yi na maguzanci da aka gada cewa allah ya kawo ƙazantan tsakar ɗaki da sauran abubuwa na shirme da za ka zo ka je mata suna faɗi wanda ba daidai ba ne ya zama wajibi a tsare ya zama wajibi a kula ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sannan kafin kai tsaye mu tafi zuwa ga maudu'in da muka shirya za mu yi magana a kai zan so in yi ma ɗaukacin amare namun da wanda ma ba namun ba nasiha da cewa su fahimci wai menene ma aure tukuna ba wai aure wani al'amari ne da ake samun shi yayin yarinya ta balaga yaro ya balaga ya ga suna sun ga suna son junan iyaye su hada su ci gaba da jima'i ba in haka ne ba ku da bambanci da awaki da tumaki kenan jama'a rayuwar aure Allah madaukin sarki in kuka kalli gaɓoɓin aure tun daga farkon shi har ƙarshen shi babu wata gaba daga cikin gaɓoɓin shi wanda Allah madaukin sarki bai yi magana a kai ba kuma ku ba alkur'ani ku gani komi sai da Allah ya magana a kan shi tun daga neman aure har zuwa kashe auren in ya buƙatu zuwa ga kashe shi ɗin to Allah ya magana akan waɗannan abubuwan duka to mu tsaya mu fahimci waɗannan abubuwa mai aiki da su da fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace a ƙashin gaskiya wannan ɗaya daga cikin lakcoci ne wanda an daɗe ana faɗinta cewa za a yi ta za a yi ta da kuma wannan lakca a ƙashin gaskiya ba wai yau za a yi ta ƙare ta ba sai dai za a tsakura wani abu ne kaɗan wani lokaci kuma idan an samu wata daga cikin ɗaliban allah maɗaukin sarki ya azurta ta za ta yi auren to sai a zo sai a ɗan tsakura mata ita ma da haka da haka har ma kare wannan lacca don ina ganin ƙila a yi zama biyu ko uku ko sama da haka allah ya samu dace taken laccan duk da cewa tana da bangarori guda biyu ne to amma ta yau taken da shine rabani da ustazun nan mun fahimci wannan <laughs> a dole ku yi dariya saboda kalman ku ne wanda kuke faɗi na cin mutunci to raban da ustazin nan an raba ku da shi to in aka raba ki da ustazin nan sai kuma gama ni da shaidanan nan ai shi zai zama haka ko domin kishiyan ustazu shine shaidani to ita kuma wancan laccar da na ce za a zo za a yi ta bayan wannan ita kuma tana da taken mai mai koko domin za ka ji ana cewa kai wancan allah sa ta dace ta sami mai dan maiko maiko to shine muka ce mai maiko ko to za ki ji wane ne mai maiko mu dai muna fatan allah maɗaukin sarki ya haɗa mu da ustazai a duniya da lahira kamar yadda annabi yusufa duk da annabta gidansu gidan annabta ne an tambayi annabi cikin al'umma gaba ɗaya wane ne fi kowa sai ce yusuf nabiyullah buna nabiyullah bin khalilullah shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi dan uwan baban shi annabi to amma da ya tashi addu'a duk da ya samu mulkin masar sai ce rabbi kada ataitani min mulk wa allamtani min ta'awil al-ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bil anbiya bil mursalin sai ce me bis shi ne Allah ya hada shi da ustazai gashi annabi manzo amma yana addu'ar Allah maɗaukin sarki ya hada shi da ustazai ko kuma kuka ce rabani da ustazin nan to dai mu fahimci cewa aure ni'ima ne daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya ni'imtar da su ga ɗan adam wanda idan kuka bibi ni'imomin allah a kan aure to ba za su ƙididdigo ba allah bai bar al'umma su riƙa rayuwa irin rayuwan awaki ba bunsuru zai iya don ya balaga ya bi uwar da ta haife shi ya barbare ta ya barbari kanwan shi ya ya barbari yayan shi in kakan shi na kusa ma ya hada da ita to amma mu sai allah ya ni'imtar da mu bai samu a cikin irin wannan lalata da jaraba ba to lalle ku mu gode ma Allah sannan da Allah maɗaukin sarki ya tashi sai ya halitta mana matanmu mu maza da za mu aura sai suka zama jinsi ne daga cikinmu ko kuma mata mazajen da za su aure ku su ma jinsi ne daga cikin ku. Allah bai sanya mun zama alfadarai ba ya zama doki da jaka in suka yi barbara ko kuma jaki da godiya sai su haifi alfadari allah maɗaukin sarki bai sa wani dabba ko wani ƙwaro ya zo ya sadu da keke haihu ba maza kuma allah bai sanya masu je su sadu da wata dabba ba har ma a musulunci ƙa'ida ne zaunan na duk lokacin da aka sami ɗan adam ya je ya barbar dabba to hukuncin a kashe wannan dabban a kashe shi ba za a bar shi a irin wannan yanayi ya canza fitarar allah da allah maɗaukin sarki ya fattara al'umma a kanta ba to wannan ni'ima ne mai girman gaske wanda allah maɗaukin sarki sai ya tambaye mu shin mun gode mata domin ya ce sun malatus alunna yau ma'izin anin na'i ni'ima sai an tambaye mu kuma ya ce la'in shakartum dan naku. in muddin kun gode ma allah to allah zai ƙara muku sannan auren nan ni'ima ne daga cikin ni'imomi da allah maɗaukin sarki ya tashi ya tsara mana yadda za a nemi auren da kuma yadda za a zauna auren da in kuma rabuwa ya zo ya za a rabu allah bai bar mu muna rayuwa haka kawai zabar gade duk yadda kaga taimaka ka kama ta da ƙarfi duk ɗan da ki gaya maki ki kama shi da ƙarfi ko ki sa a kamo maki duk lokacin da aka so rabuwa kawai sai a watsi a haka da allah ya bar mu a dargaje haka to za mu waye gari mu tsinci kama wani irin yanayin da wani zai gama tun wani ta ba shi sha'awa ya an ta sai fitina da yaƙe-yaƙe ya faru a ƙasa za ku ga zakaru suna ta faɗa sakamakon baƙon zakara ya zo zai bi kazan gidan za ga raguna da bunsuraye suna ta faɗa sakamakon wani rago ko wani bunsuru ya zo zai barbari yarinyar gidan shi kuma yarinyar shi ci to sai addinin musulunci allah maɗaukin sarki ya kawo mana tsare-tsare allah ya tabbatar da nau'in aure kwaya ɗaya saɓanin auratayya da ake da su a jahiliya da kuma auratayya na zamani da 'yan bid'a suka kawo saboda su lalata zamantakewan jama'a tokocin da al'amarin haka yake to a lokaci ɗaya za mu iya mu fahimci cewa auren nan akwai al'amura na mu'amala da yawa a cikin shi wanda kuma shari'a take da ta cewa a ciki matuƙa wanda ba a bar al'umma su jagoranci kansu a cikin al'amarin shi ba sai allah maɗaukin sarki ya nuna ya za a neme shi kuma wace za a nema sannan ke waye zai neme ki in ya neme ki kuma ke ke dake aure shi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ya zama wajibi mu tsaya mu natsu mu fahimci saƙon musulunci saboda shi mutum musulmi duk abin da zai faɗa ko zai aikata to allah maɗaukin sarki yana nan ya sanya mashi masu rubutu kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun sannan yana da wani kyamara da aka ɗana mai rikoda ne da ke rikodin ɗin duk abin da yake yi allah ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi onoki to allah ya sanya ma dan adam tsaro ta ko ta ko ina to ya kamata mu fahimci wai yaya rayuwar auren nan yake jama mu musulmi ne mu ba yahudawa ba ne mu musulmi ne mu ba fajiri kafirai arna ba ne waɗanda suka ɗauki aure a matsayin wani al'amari na morewa wani al'amari na shantakewa kawai na ɗiban gara ɓasa da ganima al'amari ne wanda ta hanyar shi muna fatan mu samu albarka da rahama a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani to wannan kalma na rabani da ustazun nan kalma ce da 'yan mata da zaurawa da iyayensu a wani lokaci suke amfani da ita a duk lokacin da aka samu wani mutumin kirki mai addini mai ɗabi'a ya taho neman auren ɗaya daga cikin 'ya'yansu waɗanda suka haifa ƙanni ko yayi ko 'yan uwansu kuma suka duba suka ga cewa bai da abin hannun shi ma'ana bai da dukiya ko kuma babu wani mulki tattare da shi to sai su yi amfani da wannan kalma wajen su lalata shi gaba daya su nuna cewa shi ɗin nan bai waye irin wayewansu ba bai dace ba bai cancanta da a ɗauki ya a bashi ba to sai al'amari ya kai ga malamai suka tsaya suka yi nazari suka ga yanzu har lokaci ya yi wa irin waɗannan 'yan mata da zaurawa da iyayensu wayewansu yanzu ya kai su zauna suna suka suna zarge da kyaman abin da allah da manzan shi suka yi umarni alhali kuwa gashi allah maɗaukakin sarki bai bar mu haka sakaka ba sai da ya aiko mana da littafin da ya ce lallai in mun bi shi za mu tsira sannan ya turo mana da farin jakadan da babu irin shi wanda al'ummomin da suka gabata fata suke yi ina dama a ce su ne allah maɗaukin sarki ya turo musu da manzan allah suka zama sahabban shi suka zama mabiyan shi to amma mu mun dace da wannan jakada to amma ayyukanmu gaba ɗaya sai ya zama mun tunkare su ne ta hanyar musun abin da ya zo da shi kuma gashi muna karyan cewa mu ɗinnan muna tare da shi to wajibin ki ne ki tsaya ki kalli kanki akwai hadisi ɗaya ko wata aya kwaya ɗaya ta zuwa cikin alkur'ani wacce kika saba ma da aiki ko da magana domin allah maɗaukin sarki ya ce laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lallai in kuna neman abun koyi kyakkyawa to ga manzan allah nan an aje maku ku kwaikwaya daga wajen shi ba kowa zai ɗauki annaba abun koyi ba sai ga mutumin da kaɗai yake fatan ya haɗu da allah salin alin a ranar kiyama muddin mutum yana son ya haɗu da allah bai da matsala to lallai ya riƙe manzan allah ya bi shi ya kwaikwaya daga wajen shi shi kan kanshi manzan allah sai da allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya kwaikwaya daga wani daga cikin kakannin shi wanda ya sha yabo cikin al'umma ana ta runtan waɗannan suna namu ne waɗannan suna namu ne waɗancan suna nasu ne yahudu suka ce nasu ne haka nasara suka ce nasu ne mushirkai suka ce nasu ne mu musulmi muka ce namu ne to sai allah maɗaukin sarki ya raba gaddama ya ce ai ibrahimu ba ba yahude ba ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman me walam yakun minal mushriki kunga an raba gaddama yahudawa ku ja baki ku mutane shiru annabi ibrahim ba cikin ku yake ba ba ku bane kiristoci haka aka ce ba nasu bane mushrikai aka ce annabi ibrahim ba naku bane mu kuma musulmi aka ce namu ne to sai allah ya ce ma mu thumma auhayna ilayka anittabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratul mustaqim Allah madaukin sarki ce ya zaba annabi Ibrahim kai kuma ka bi shi ka ba hanyar shi ka bi tafarkin addinin shi ka gode ma ni'imar da Allah ya maka to sai zama mu annabi ya tattaro mana alkhairai gaba ɗaya ya zubo mana a cikin addini ya zubo mana a cikin sunna to muddin muna neman mu tsira jama'a sai mun ba abin da ya zo da shi a cikin alkur'ani da sunna to shi yasa allah maɗaukin sarki ya ambata a cikin suratul bakara ya ce wala tankihul ta hatta yu'minna ko mata muminai a kar ku kuskura ku sake ku auren mushirika har sai mushirikan nan ta yi saranda ta yi imani ta runguma addinin musulunci ta musulunta in kuwa bata musulunta ba sai allah ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushirika ka je ka samu baiwa wacce take mumina wacce a yau da ba bayan ka ce ka samu wata talaka iyayenta talakawa talaucin talau waɗanda ba su da komi mummuna wacce ba ta da wani abin sha'awa wacce ba ta birgewa ba a fatan a samu komi ta tare da ita wallahi ita tafi alkhairi da kai ka je ka auri mushirika allah ce walau a ajabatkum komin yadda wancan mushirikan ku ta birge ku ta birge ku da kyawanta ta birge ku da iya adanta ta birge ku da dukiyanta ko dukiyan iyayenta mulkinta ko mulkin iyayenta da danginta da duk abin da ta mallaka allah maɗaukin sarki ya ce irin wancan bai wanda ba ta da 'yanci tana ƙarƙashin bautan wani ne ya umarce ta a san da ba ta son ta bi umarnin ta bi lallai in ba ta bi ba a hora ta in ta haihu 'ya'yan su zama bayan wancan allah maɗaukin sarki ya ce gara irin wannan baiwan mumina ka je ka aure ta da ka aure wacce take ba mumina ba to a yau da muka buga misali da cewa irin wancan talaka mummuna wanda ba ta da komi iyayenta ba su da komi danginta ba kowa ba ne za ga sau da dama ana nisantan irin waɗannan matan to ka je ka auri irin wannan shi ya fi kai mumini ka je ka auri kafira ko 'yar iska mai bin maza mai surutai mai haya gaga cikin gari a takaice ba ustaziya ba da ka auri ustaziya gara ka je ƙauyen ƙayau ka samu talakan da ya fi kowa talauci a ƙauye ba gidajen da ya fi kowa shirme da wauta ka auro 'yar shi wacce ba ta samu kyakkyawan tarbiyya ba muddin musulma ne gara ita da wancan kafirar ko mun fahimci wannan da kyau sannan sai allah ya waiwaye mata su ma ya ce wala mushrikina hatta ya uminu mata ku ji tsoron allah kar ku sake ku auri mushriki har sai ya yi imani wala abdun mu'minun khairun min mushrikin allah ya ce ku samu bawa a yau ki ce wani talaka wanda bai da kowa bai da komi bai mallaki komi ba kai hasali ma shi yaron wani ne wanda ya mallake shi khairun wannan shi ya fi alkhairi daga mushiriki walau a ku komin yanda wannan mushiriki ya burge ku saboda kudin shi saboda gidan shi saboda motan shi da kyautan shi da mulkinsu da sarautansu da danginsu masu ƙarfi komin yawan familin su togaro wancan talakan da wannan mushirikin abin ta kai ci yanzu sai ka ga iyaye da 'yan mata da zaurawa sun fi son su iyayensu aurar da 'ya'yan sun fi son irin waɗannan mutanen su aure su wanda za ka ga mutum yana cewa shi musulmi ne uwa da uba amma ƙarshenta mulkin da yake a kai ko kuɗin da yake da shi ta hanyar tsafi ya same su sai da ya bata da allah kwata-kwata ya koma giya yake sha yana zina yana luwaɗi yana tsafi yana sa a yanka mutane ya ci naman su ya farfesu da naman a mai balango ya sha jini sai ga ana ɗauki ana zullo a ɗauki ya a miƙa mai bayan ko annabi ya ce kullum lahamin na batamin haramin fannar aulabi kuma annabi ya ce rubba asa agbara. sau da dama akwai wanda ba kowa ba saboda ma ba kowa ne shi ba hassararin gyara kan shi bai samu ba madfu'un wanda in yi je kofa koren shi ake yi ba a son ya matsi kowa ba a son kowa ya matse shi ba wanda ke ma'amala da shi annabi ya ce lau aka sama alallahi la'abarrahu da zai rantsuwa ga allah maɗaukin sarki kan wani al'amari sai allah ya kubatar da shi saboda alaƙan shi da allah ya kyautata amma ku mutanen kirki ba sa ba sha'awa mutanen kirki ba sa burge ku wata rana annabi yana tare da sahabbai sai wani mutum ya zo ya wuce sai annabi ya ce waye wannan sai suka ce ya rasu lallahi ai wani babban mutumin nan wanda in abu ya faru ana neman a yi baki a yi ceto in yi magana za a ci in yi je ceto za a bashi in yi kaza za a yi mai kaza ai babban mutum su ne idan duniya can sai ga wani talaka ya zo ya wuce sai annabi ya ce waye wannan sai suka ce ai wannan su ne manyan talakawan gari wanda in ya je ceto ba za a ba shi ba in ya kwankwasa neman aure ba za a buɗe mai ba shi ba kowa ba ne cikin talakawa ga magari tattakan gari kawai annabi ya ce irin waɗannan talakawan cinda sun kama addini sun rike ustazai kenan ya ce sun fi soyuwa a wajen allah sama da a cika irin wancan mai kudin mai mulki babban mutum mai babban gida da katuwar mota da kyauta da arziki sun fi soyuwa a wajen allah sama da cikin wancan na duniya a cika su allah ba son su yake yi ba to irinsu ne fa ustazan nan da annabi yake yabo yake nuna cewa suna allah ne irinsu ne kuke cewa a raba ku da su ba kwa son su su kuma allah yana son su ƙin irin waɗannan ustazai alama ne da cewa ke baki tare da Allah Allah baya son ki idan Allah yana son ki zaki so abin da Allah yake so ne kuma fahimci wannan da kyau ku domin manzon Allah yana cewa idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana son wani kai ma ka so shi mala'ika Jibril sai Allah ya umarce shi ya shela a farfajiyar sammai gaba ɗaya ya shelanta masu cewa allah fa yana son wani kuma ku so shi dukkanin mala'ikun da ke sama sai su kaunaci wannan bawa sai kuma allah maɗaukin sarki ya sakko ma wannan bawa karbuwa jama'a yanzu akwai karbuwan da ya kai mutum ya zama shi wakilin annabi ne annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa ke kuma a lokaci ɗaya wanda ya gaji annabi kuma shine ba kya so magajin manzan Allah shine abin kyamanki har kike cewa ke ke ke ne rabani da wannan ustazin kici tsoron Allah mun gano wannan da kyau ko domin annabi yana cewa almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama kuma yace almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin masoyin shi ne abokin shi ne aminin shi ne wanda yake mu'amala da shi to ke kuma kin ce a rabu da ke da waɗannan ba su kike kauna ba su kike so ba wanda ko wannan haɗari ne babba hadari ne mai girman gaske a samun musulmi akan irin wannan ra'ayi akan irin wannan tunanin ina fatan mun fahimci wannan da kyau to bacin wannan annabi ya ba da labarin cewa cikin al'umma gaba ɗaya da suka gabata ya lissafo adadin wasu jarirai ya ce su kaɗai ne suka yi bayani suka yi magana suna tsumman goyo daga ciki ya ce akwai wata baiwar allah tana riƙe ɗanta tana shayar da shi sai wani babban mutum ya zo ya wuce cikin ado da babban dabba irin dai waɗannan masu kula da ke ganin su suna hawa motocin yayi wanda in sun ce tak mutane za su ji tak ɗin ya ansa darin haccan za a ji mun gane sai ta ce ya allah allah ka sa ɗana ya zama irin wannan yaron yana shan nono ya fisga bakin shi ya ce ba amin ba kar allah ya sa in zama mamaki ana nan sai ga wani ustazu bawan allah ibadur rahman yamshu na alal ardi hauna wa idza jahilu na qalu kawai ustaz malam ya tawo da gaggen wandan shi da mugogi da dan qur'anin shi kila ma aljihu sai dai ce ya Allah kar ɗana ya zama irin wannan exactly dai abinda kuke cewa rabana da eh ba ta son irin wannan yaro ya ce Allah ya sa in zama irin shi ta ce wannan kai wani irin yaro ne ya ce wannan abin da ya sa a jikin shi haramun ne dabban ta haramun ne abin da ke cikin cikin shi haramun ne me amfani shi haka annabi ya bada labari ya ce akwai wani mutum ya taho tafiya ya daga hannu yana addu'a yana faɗin ya rob ya rob ya rob amma annabi ya ce mata'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya lil harami fa anna yustajabala komi nashi haram ne ya kewaye shi Yama ta yaya za a ansa addawan wannan ku matsalan ku shine abin da ya hada ku da ustazai so ustazai ba sa nemo kamiya miya so ustazai ba sa ta'ammule da haramun duk abinda da yake saban Allah ne sun yi nesa da shi cewa kuke in kun an shi ustazai kuka aure su to za su takura muku to ku ji tsoron Allah ko bayan Allah ne ko ba bayan kawunan ku bane ku bi abin da Allah madaukin sarki yake so sai Allah madaukin sarki ya karbe ku hannu biyu biyu domin Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani cewa wa hul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم min من wallahu والله واسع عليم yace ku aurar da tazoran cikinku da gwagwaran cikinku da waɗanda ba su da hali daga cikinku muddin talauci ne to allah maɗaukin sarki zai wadata su daga falalan shi domin allah maɗaukin sarki shine alwase shine mai yalwata ko masani ne ya san halin da kowa yake ciki zai ba kowa abin da ya dace da shi a matsayin da ya cancance shi kuma allah bai manta da kowa bai na sana da kowa ku sani wannan dukiyan da wannan mulkin da kuke ta hankoron shi allah yana iya ba mutum ba ya san shi domin ya ce inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah maɗaukin sarki yana ba da dukiya ya ba da mulki ya ba da ɗaukaka ga mutumin da yake so kamar yadda ya ba annabi suleiman dan dauda haka yana ba wanda baya so kamar yadda ya ba fir'auna da ƙaruna da haman da sauran manya-manyan kafirai irin su abu lahabi amma imani allah baya ba da shi sai ga mutumin da yake so ƙurewan maganan da kuke faɗi in an zo neman auren 'ya'yanku sai ku ce ustazai ba su da kowa sai qur'ani sai hadisi mun gode ma Allah mu ustazai ba mu da kowa sai Allah sai manzan Allah amma kar ku manta mabudin taskan arzikin tana hannun shi ne kuma shine yace yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin in Allah ya nufe ki da fadawa kogin hallaka sai ki je ki auri wanda zai kula da al'amarin ki ciyar da ke fatar da ke miki komai da haramun sai kin je lahira ki shiga wuta ki ƙonu ki tozarta ki wulaƙanta ni abin da ke bani mamaki musamman da ku matan nan sai a ce wai ana neman maki inda za ki huta ne ana neman fanta da kek ana neman doya da kwai wai mazan ma yanzu haka ake siffanta su wani ban wani ne idan martaban ka yi martaba sai a ce wu ai wani to doya da kwai kenan wai garɗin wannan ina ya kai matsayi ya ƙure gaba ɗaya wanda kowa tana neman doya da kwai ne ya aure ta doya da kwannan ko ko da kuwa an noma shi ne a ƙasan sata ko mun gane wannan da kyau ko in dai za ta ci ta ƙoshi shi kenan addinin ku dai iri ɗaya da addinin yahuda da kiristoci su dai samu abin da za su ci kawai ko kun gane wannan amma in yana ɗan hali amma bai wancan ba sai ya zama fanta da kek dan samu dai kawai ɗan abun na ɗan refreshing ɗin abubuwa to shi kenan ya isa amma shi ustazu kuma sai a ce karza kenan na Allah ya raba ki da ustazu ai ustazu kullum aka magana ce qala Allahu ta'ala qala yi dogon salati ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wai za a cuce ki kenan sai a ja miki aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu jama'a ba gara a cuce ni a jamin aya ba abinda sayyidina abdullahi dan umar ya faɗi kenan in ya je ya siyo bayi sai bayin su kama addini su kama Allah su kama kaza in ya ga ibada sai ya yantar da su sai aka same shi aka ce ai kai bayin nan yaudaran ka suke suna ma ƙarya ba wanda yake addinin da gaske in ka siye bawa sai bawa ya kama sunna kai kuma saboda son sunna sai ka yanta shi ya ce mun gode ma Allah da za a yaudare mu da sunna da da bida aka yaudare mu da mun wulakanta ina fatan mun gane wannan da kyau amma ke sai ke waye gari kina neman kwaɗayi kwaɗayin da ba zai haifar maki komi ba duniya da lahira wannan ya zama wajibi gare ku da ku da iyayenku da duk wanda a da a'a naku yake a hannunsu su tabbatar da waye mai nagarta da allah madaukin sarki zai hore zama mijinki mai addini da ɗabi'a kamar yadda za ku zo ku je daga manzon allah kun da ya ji karar Allah ya hana auren irin waɗancan muddin mushrikai ne muddin ba su da addini muddin suna zuwa wajen bokaye matsafa ne bai halatta ba su aure ba Allah ya ce ku auri bawa mumini shi ya fi kuma fahimci wannan da kyau jama'a bilal bakin fata ne ya ga wata balarabiya yana so zai aura budurwa standard sosai kyakkyawa da ya je sai suka ce waye zai baka mata waye sanka ka sai ce kuna son ku san wanda ya san ne suka ce eh amma ba za mu baka ba sai ce ku tafi madina ku tambayi waye rasulullah ku tambaye ku gaya mai cewa wani ne bikin fata bila ya zo neman auren yanmu mai zai ce a kaina suka taso suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wani bakin fata ne ya zo ya ce yana neman auren yanmu ko muka ce ba za mu ba bawa auren yarmu kuma baki ba domin a wannan lokaci ana ganin baki kawai an ɗauka bawa ne ba za mu ba bararren bawa auren yarmu ba kuma bakin fata annabi ya ce subhanallahi kuka hana ɗan aljanna mata ashe aljannan ba a kala ba ne aljannan ba a me ba ne ba a mallakan abin hannu ba ne kuma ladan ne yayin sai a ce ba za a ba malamin islamiyya aure ba ba don komai ba sai don malamin islamiyya ba abin da yake da shi sai dai alli kullum ka same shi aljihun shi akwai alli saboda zai rubuta Allah ya ce manzon Allah ya ce alherin Allah ya kai gare ku malaman islamiyya to za ku zo ku ji idan har Allah ya kaddara cewa mijinki mutumin kirki ne dan aljanna ke kuma yar ina ce inda za ki ga cewa in kika rasa ustazu za ki bakin ciki a rika zuwa muke jaje sama da uwarki da ubanki da 'ya'yanki su mutu rana ɗaya sai an maki jajiyan kika rasa ustaz in kika auri kowane irin shi mai jajiye kamata masoyin ki sai maki sau jama'a rayuwar nan ba wata rayuwa ba ce ta jin daɗi ta birgiya ko mata ko za ku ba da labarin wannan domin yanzu a gidan ku kina zaune in allah ya ga dama ya jarabce ki ana tsakiyan wata ko farkon wata ko karshen wata sai al'ada ya zo ya rike maki mara ya rike maki kafa ya kulle maki ciki ke ta fushi da mutane ke ta faɗe-faɗe kowa sai ya gane cewa kin zautu wajen zaki al'ada haka ne duk a wata akwai lokacin haukanki akwai lokacin kuncinki akwai lokacin damuwanki ina fatan mun gane wannan jama'a mai hutu anan me zaki nema na hutu kuma ke kalli in akwai yaro saurayi a gidanku kaninki ko wanki irin hidindimin da kike baya yi ba ke ne wanke-wanke ke ne shara ke ne surfe ke ne da kau ke ne kaza duk ke ne kicin ke ce kaza ki ta aikace aikace in kuma yaron nan ya fara tasa sai a mallaka mai ɗakin shi daban a zaure ko a kofar gida amma ke kuma sai a yar maki tabarma da fulo ko mun gane wannan da kyau ko to kuma sai ke ce wai kina neman wai ke samu matsayin da ya dara wannan kina nan kina wannan hankoran sai ki auren eh a tafa mata lalle ta yi aure ta aure doya da kwai ta aure fanta da kek ta aure mai maiko kware da gaske maiko ya samu yadda ake son shi to amma za a sha maikon ne a sha kek wa duk waɗannan abubuwan za a lankwame su ne yan watanni idan allah ya azarta ta da juna biyu tana kallon doya da kwan za ta ji ba ta san shi tana kallon fanta da kek din za ta ji ba ta san shi hamalat hamlan khafifan kenan ta ɗauki ciki ƙaramin ciki famar radbihi ka ganta ta tafiya amma ita za ta yi girki kuma sai ta yi amai amma sai ta aika ta je kasuwan ƙudan da take kyama ta ce a siyo mata ragadada ko a siyo mata taliya ko a siyo mata wanda dai ƙuda ya yaɓe shi yadda ya kamata a fi son wannan ka ganta kullum da goro tana tauna ganta da wani tsinke ta sa a baki tana mamalawa wata ba ta iya zama sai ta zauna a ban daki kai wata ba ta haƙura sai ta buɗe masa sai ma ta cura fuskan da ciki gaba ɗaya ta shako na can ƙasa ƙasa ya fi garɗi a wajenta saboda ciki yana ƙarami yana wahalar da ita in aka wuce wannan lokacin ciki ya fara nauyi kenan ma askalat in ciki ya girma to a lokacin shi kenan kuma magana ya ƙare abin ɓoye ya fito sarari shi mijin zai shirya ya fita ya tafiyan shi kai ya komo ba wanda ya san abin da yake a daka amma ita ko tana fitowa to al'amar ya bayyana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama wance kuma kowa san ba da shi ta zo ba kuma kowa ya san ba a randa ake sha ba ina fatan mun gane wannan da kyau wannan ne hutun da kuke son ku yi sannan tana tafiya da kyar kafafunta su kumbura in za ta zauna sai ta tattale sai kuma ta yi birki sai ta wage ta ba ta dogare in za ta miƙe ta fara tunani kenan yadda kasan tirela za ta yi kwana mun gane wannan da kyau ku in ciki yi ta ciki in ta tafiya yadda ka san ban suwe tana rangaji haka za a ganta gunun ban tausayi ta tafiya hannu abu buɗa haka ciki malam baiwar Allah mun gane wannan kakki damu mumina in kina da ciki tun daga ran da cikin nan ya tasa to za a fara rubuta maki ladan umara kullum sannan kai da komowa da kike tsakanin kicin da ɗaki da tsakar gida wanke-wanke shara abinci da sauransu ana baki lada tsakanin sa'ayi ne bai na safa wal amma kin yi abin a bisa tsarin musulunci domin wala ya hilla lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya allama hukumar lahi fihi jama'a duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba to malaman ne kuke cewa a raba ku da su ya za ki samu wannan karaɓasar ana nan duk wannan wahalan ciki wasa ne kun san haka sai an ce yau ta fara naƙuda a ranar ne za ka ga baki kaman bakin ƙadangare ido zai turu-turu hanci kaman shantu ne kuke cewa ko menene ido ya raina fata ko mun fahimci wannan hankalin ta tashi a ta addu'a a ta a jika kaza a jika sauya kaza a jika hannu har kafa sai an jika gaba ɗaya ma <laughs> ina fatan mun gane ana ta fatan dai ta haihu allah dai ya sauke ta lafiya daga nan wata jini ya yanke mata sai an je an yi ƙarin jini in ba a sa'a ba daga nan a zuba mata cutan kakanikaye wata daga nan a sace dan wata daga nan dan ya mutu wata sai an yi aiki wata sai an yi kaza diddi gashi nan daga nan wata ta samu matsalan cuta rashin lafiya hauka tsinka tsinka katsa katsa duk gashi ne ya kama ta ina fatan mun gane wannan da kyau haka al'amura gasu nan kai ka ce ta samu sauki ta huta ta yi kaza ba maganan hutu in ga mace ta yi ta yi bacci cikakken bacci a kalla sai ta yaya yaron haka kawai yaro ya ta baccin shi da rana tsaka kaga kamar mutumin kirki dare na yi kawai sai ce tashi zauna ya ta tsandara ihu kuma uba ya ce ke ki tashi ki lalashi yaron nan yana damuna yana <laughs> duk wannan shine hutu a rayuwarku ke kenan kullum wanke kayan kashi Kekenan kullum wanke tumbiɗi kekenan kekenan yaro yana fara girma kuma ya je faso gilashin mutane zo muke da bala'i gida ko kuma ya je kama shaye shaye a kama shi a yan iya da shi ke kuma ba za ki zauna lafiya ba jama'a abubuwan haka yake wannan shine rayuwar matan wannan shine kuke ciki jama'a to kenan abin da ya kamace ku shine ku sani Allah ya halicce ku ne don ku bauta mashi ku nemi abin da za ku je gidan da za ku huta ba haila ba ciki ba biki ba dafau ba sarkau ba wankau ba wahalau duk waɗannan abubuwan babu su za ki zauna ne ki huta duk matan gidan aljanna ɗin nan za su zama ƙarƙashin ki ke ce babba za su rika zuwa muke hira saboda kin yi abin da ya kamata ne kuma ba za ki ji kishi ba saboda Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin duk wannan kiyayya da zafin kishi za a cire miki amma sai kin bi Allah ta ma sai ki ce kina neman to duk za a kawo miki waɗannan abubuwa amma kin ji halin da yake ciki duk ki kare ki haihu in an samu iyayen ki marasa tausayi to shi shikenan kuma magana ya kare sai a ce ina garwan wanka yake a ji a rakito garwa a zo a zuba bokiti goma a ciki za a babbaka ki kenan safe da yamma annaru yi uraduna alaiha guduwan wa ashiya sai ka ce kina ta da fir'auna wuta dare da rana za a wankan safe daban na yamma daban in an je an samu ganye mai laushi laushi a ce ku je ku samu mana mai karfi karfi wai sai an bulale ta wace ki yadda ba nan za a tsaya ba sai an ɗauki kasko guda na wuta an ji an cura mata karkashin gado ruwa wannan in za ta sha mai ɗumi za ta sha komin zafi tuwanta da zafi-zafi za ta sha shi kuma sai an haɗa shi da barkonu ga kunun kanwa mai zafi ta kasa ciki sosai rukunan ta mutu rukunan hawan jini da komi ya tattara cikin shi a haɗa mata wannan shine hutu ko bayan ƙur'ani ya hutar da ku allah ya gaya muku in kin haihu za ki ci dabino ne ki sha ruwan sanyi mun gano wannan da kyau ko abinda aka ce kina cin alkur'ani ta ce kai cona ina da na mutu ina da kaza ina kaza da ha min hatiha allah ta hazani Kada ala qad ta ta tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi sa nakhlati alaikin alayka rutban janiya sai ce me fakuli wa sharabi don Allah a dajin ya dafa ruwan ruwan sanyi ne ta amfani da shi wallahi jama'a da wannan abubuwan da ake muku da akwai daidai ne da kun gan shi a babin fiƙe ko a hadisi ko a ƙur'ani amma cin da bino wannan allah bai manta da shi ba ballantana al'amarin ruwan zafin nan naku mai mahimmanci a wajen ku tuna allah zai kawo muku shi ku ta babbakawa gashi nan iya bakin kokari ina fatan mun gane to wannan fa shine a rayuwar mace wallahi dukkanki duk matsayinki duk komi naki iyakan matsayinki da zaki koma kenan jama'a ba za mu nemi abin da Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu haka yace ayyukum ahsanu amala wai zai aiki mai kyau lokacin da annabi ya ce ma zainab yar jahashi ta aure a zaid dan harisa cewa ta yi ina za ta kai wannan waye waye waye ba ta so Na ya matsa ta aure shi allah ya saukar da aya wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ai bai dace ma mumina mace ko mumini namiji su saba ma abinda manzon Allah ya kawo ba ta yadda ta aure shi a haka da ta aura bawa ne fa bakin fata bai da komi annabi ya ce ta aura bakure shi ya su jininsa annabi ne ita amma da ƙarshe da Allah ya kalli kyakkyawan aikin da bai sa mata da manzan Allah ba sai da Allah ya kira sunan tsohon mijinta cikin alkur'ani ya ce me lamma zai zaidun ha wataran sai ya ce me ka ha kowa da kuka sani cikinsu matan annabi iyayen suka ɗaura auren a wajen su aka nema 'yan sakon daga cikinsu ne amma ita ɗan ta mala'ika jibrilu inda aka buga katin aurenta cikin ƙur'ani ne wanda ya ɗaura auren shine allah a ina a saman sammai gaba ɗaya kan al'arshi sau ta ji tsoron allah sai allah ya samu mata kyakkyawan mafita kuma fahimci wannan yanzu ummu salama sanda abu salama ya aure ta tace mutumin kirki irin wannan mutumin farko da ya fara yin hijira ya bi manzon Allah ai ba za ta kara samun mutum irin shi ba jama'a ba fa lissafin kuɗi su suke yi ba lissafin ibada suke yi ibada suke lissafi ta ce yanzu har Allah zai iya canza man da wani wanda ya fi abu salama son Allah na bai cike da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana nan sai shugaban ustazai gaba ɗaya ce yana son da shine manzon Allah sai ta caba sai ta aure sai ta kaza sai ta kaza ce ita mace ce mai kishi aka ce za mata adda kishin ya ragu ita mace ce mai yaya akwai agola manzan Allah ya ce ke baki ana cewa simalul yatama ismatul lil aramil shi manzan Allah baya ne mai goya marayu manzan Allah ya rike mata komi to amma ku kuwa abin da annabi ya fadi shi kuke ki to gashi al-imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi a mujalladin shi na hudu shafi na 259 ya ce babun ga wani babi ma ja ja a ja'a idza ja'akum dina hufa zauwe juhu wannan babi zai zo da hadithai ne da suke ɗauke da bayanai annabi ya ce duk lokacin da mutumin da kuka yarda da addinin shi ya zo neman auren yarku to ku auren mashi wallahi in mutumin kirki ya zo neman auren ki duk yadda za a kada a raya a ce ba za a baki ba ke tsaya lalle sai shi sarkar zai su lalata maki addini a banza akwai yarinyar da irin haka ya faru ubanta ya matsa sai ta auri wani mai hannu da shuni ashe shi dan luwaɗi ne ce ita luwaɗi ce shi luwaɗi ya sani bai aure ta ya sadde ta inda Allah ya ce ku zakiye masu ta inda Allah ya ce a zakiye ba shi luwaɗi yake ta zo gidansu ta faɗa ubanta ya ce ki je ki haƙura haka ne ki dan samu mana dai abin da za mu rika ce ne an yi auren ba a jima ba tana amarya tana kaza tana kaza ta kwanta ta mutu Allah ya dakatar da abin kuma ta mutu cikin mummunan abu ta je lahira ta ce ma Allah me gwamnoni nawa yanzu suka samu mulki suka samu kuɗi yanzu suna tsare ana allon bako da su kuna sa kanku cikin fitina ga mutumin da kullum kina tare da shi hankalinki kwance duk in ya je ƙurewa da ya je islamiyya da almuru ya dawo bayan isha an yi karatu kana tare da shi gindai san yana kusa da ke ba wannan ya fita ya je neman 'yan matan shaida ya ce ya je aiki ba ne ya je ta iskancin shi a waje kirecin da dai za a baki 'yan kuɗi za a sai maki a tamfa za a sai maki fanta da ki sha shi kenan bukatan ki ya biya a wannan ke asarar lahirin ki ke asarar aljanna kan irin waɗannan abubuwa 'yan uwa to bar dai bar manzan allah ya bayani abu hatim almuzani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo maku yana neman auren ku ko yana neman auren 'ya'yanku ko abin ku to ku auren mashi in kun yadda ma addinin shi ba bid'a ba shirka ba kafirci ba son zuciya ba komi addini ne tsaba irin na annabi sannan yana da ɗabi'a kyakkyawa annabi ce ku ba shi aure fa an hohu umarni annabi ce ku auren mashi illa taf'alu annabi ce in kun ƙi kuwa to ta kun fitnatun fil ardi wallahi fitina zai faru a bayan ƙasa wa fasadun da fasadi babba ƙalo ya rasulallah sai sabi suka ce ya manzan allah wa in kana fihi ko da ko bai da kaza bai da kuɗi bai da ɗaukaka iyayen shi ba kowa bane bai da mukami bai karatun boko mai zurfi ba bai kaza ba yanzu za a ba shi aure kawai sai annabi ya ce ce maku na fa iza akum man dauna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu thalatha marratin sai da annabi ya maimaita su uku jama'a mulki da ɗaukaka nawa ne ne yanzu mutum nawa ne suka zama professors a Najeriya ba su da darajar da abubakar gumi yake da shi shi kuma iyakan shi diploma ba su da wannan darajar iyakan shi diploma ku je kuna lalata addinin ku jama'a akan kwaɗayi yawan allah maɗaukin sarki ya ga dama ya mutum arziki sai ya mashi in ya ga dama ya mai arzikin ya anshe zai iya anshewa ko kun gano wannan da kyau ku ita duniya rawar 'yan mata ne te gaba da kai te baya da kai duk a ƙare ƙurewan jin daɗin da yake lissafi shekara ɗari a bar ki kina da kurucin ki shekara ɗari dole ki mutu dole ki shiga ƙasa dole ki bar daɗin a duniya kin ki bi Allah za ki je lahira za a miki sakamakon abin da kika yi ne yasa ina ba mu shawara jama'a mu iyakan nan da waɗanda za su ji mu su yadda da abin da muka faɗi don Allah mu kama addini mu rabu da waɗannan abubuwa waye sanar da ke cewa ustazin da kike ki za ta juye ta kifo ya zama shugaban ƙasa wata rana al'amarin ba na Allah bane yanzu umaru sanda yake matashi ya san zai zama shugaban najeriya ya sani ya sani ba amma da allah ya rubuto yana daga cikin 'yan waɗanda za su yi takara ya zama shugaba lahiya lau bai zama ba to ina ba ku shawara ku ji tsoron allah ku tsaya akan addinin musulunci ko da za ku mutu kun dai ji shawaran da annabi ya ce in addini ya ji in ɗabi'a ya yi to magana ya ƙare to jama'a dukkanin waɗannan bayanai da na gabatar tun daga farkon batul haja da ne zuwa yanzu shine shimfiɗa da sharan fage na wannan lacca da za mu fara mai taken rabana da ustazin nan don in kun fahimci wannan saƙon da na gabatar to za ku fahimci to me zai biyo bayan waɗannan jawaban da za su zo kuma kuma gane wannan da kyau ku to tsokacin da zan yi kafin mu tsunduma cikin laccan diman da'iman ganga-ganga shine annazaru fi haƙƙin aulad mata bayan Allah mu'minan da annabi har zai koma ga Allah yana cewa wasu bin nisa ya khayara annabi ya ce khairukum khairukum li ahalihi ya ce ku yi zamantakewa da mata kuna kyautata masu kuma ya ce wanda ya fi ku alkhairi gaba ɗaya shine wanda ya fi kyautata matan shi jama'a tukwicin da za ku yi ma annabi kenan al'umman da annabi yake so ku ku ce a raba ku ba su kuke so ba tsakaninku da allah kun kyautata ma annabi kun martaba annabi kun yi ma annabi abin da yake so kenan tsakaninku da allah to a ji wannan kin dubi haƙƙin 'ya'yanki a wajenki da annabi ya ce haƙƙi ne ga mutum in zai aure ya neman ma 'ya'yan shi uwa na kirki to ki sani ke ma haƙƙi ne a kanki ki neman ma 'ya'yanki uba na kirki kokarin ke ku samo masu kuɗi wai jama'a kuɗin nan ba Allah ke bada su ba akwai mutumin da tun da aka haife shi yake neman kuɗi ɗan shi zai zo ya kuɗi ya fi shi yanzu a nan wajen ba wanda ya san uban uba obasanjo ko akwai wanda ya san shi uban shi mai kuɗi ne uban shi sarki ne mai mulkin najeriya amma shi kuma allah ya sa ya yi wa ya san uban atiku su ne manyan kasan ga su baban gida shi Bukhari nan da aka ce yana ta goyon bayan jama'a waye kowa na son shi duk talakawan gari sun ce sai shi tsakani da allah waye san iyayen shi suna da wani mukami ne da wani mulki ina ruwan allah ba sai dauko talakan talo a karkara ya ce sai shi ba ko jama'a yanzu fa lokaci ya yi ne ana dab da mulki zai koma alamin walin nubuwa wanda rijim ɗin ustazai jama'a ya fi kusa a duniya in ma kwaɗayin kuke nema to ya kamata ku kwaɗayi wajen biyan Allah sai Allah ya san da ke domin ya ce wa man ji Allah lahu makarajan duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya samu mashi mafita sannan wa yarzuquhu min haisu la yahtasib wallahi sai ya azarta shi ta inda bai sa tsammani ba ku ji tsoron Allah ku ga abun mamaki a wajen Allah jama'a Hubayb al-Ansari ɗaya daga cikin sabon annabi ne kafirai suka kama shi suka je suka ɗaure shi a matsayin bursunansu na yaki yana ɗaure cikin anko a hannu sannan kafan shi da mare sannan an kafa babban darka an ƙuƙume shi bai iya motsawa ya je konan da can matan gidan ta musulun take ba da labari ta ce wallahi sai ta shigo ɗakin da yake kulle a ame ba mai shiga ta wando ake miƙa mai abinci in sun leƙa sai su ga gashi nan da kayan marmari iri-iri wanda ba masu a madina ya ji tsoron Allah yana tsara Allah ya sa ka ɗibo ko daga gidan aljanna ko daga wani lambu aka kawo mashi ba ga maryam ba da ta ji tsoron Allah aka ɗauke ta aka ta aikin masallaci sharan masallaci kulawa da bayikan masallaci da komi mihrab kullama dakhala alaiha zakariyar mihraba waje da inda ha riska kawai sai ga kayan daɗi kaya salo-salo iri-iri anna laki haza maryam daga ina wannan qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab maryam bata kai annabi zakariya daraja a wajen Allah ba amma da ya ga wannan sai qur'ani ya ce mana daga ina ne fa hunalika da'a zakariya rabba to sai zakariya fa fara addu'a dan ya ga wanda ya kawo kayan damina da rani to zai iya ba shi haihuwa ko lokacin ya manyanta matan shi kuma bakarariya ne ta tsufa kuma allah ya bada domin arzikin nawaye taskan nashi ne ko fahimci wannan da kyau ko wallahi na allah ne shi sa ma yace qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min tasha wata ta'izzu man tasha wa tadhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir komi na Allah ne alkhairin na Allah ne shine dukiya da mulki domin ya ce in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin jama'a kamata mu kula da wannan al'amarin na Allah ne in wannan kike kwaɗayi ki nema wajen da zaki samu addini da mutunci iyayenki samu addini da mutunci ma masu taso cikin addini da mutunci ina fatan mun gane wannan da kyau shine malaman musulunci suke cewa az-zurriyatu tayyiba jama'a zurriya ta kwarai ni'imatun kubra ni'ima ce babba ni'ima ce mai girma min ni'amillahi alal mu'minina daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ke ni'imtar da ita ga mu'minai liza talaba hal anbiya dalilin haka ne ma annabawa suka nemi irin waɗannan zurra'a na kwarai watamanna hal auliya kuma zababbun bayan allah ma suke bukatan su samu irin waɗannan zarra'a na kwarai da irin waɗannan 'ya'ya na kirki kuma gano wannan to shine sai kawo mana wancan aya na annabi da allah ya bamu labarin annabi zakariya ku ji addu'an da ya yi ya ce hunalika da a zakariya rabbahu annabi zakariya ya kira ubangijin shi ya ce rabbi habli ka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zara'a ta kwarai innaka same du'a to jama'a ta hanyar da ake samun zara'a tayyiba shine ya zama mijinki mutumin kirki ne mai addini ne mai ɗabi'a ne ko mun gano wannan da kyau ko don mawaƙi ya ce idan mutum mai fasaha ne sai ya haifi ɗa mai fasahan nan haka idan mutum gashi sauna ne sai ya haifi sauna hakikan nan ko mun gano wannan da kyau hakika ne sai ya haifa ya kamata ku ji tsoron Allah kan wannan ku kula ku nema abin da ya kamata ku nema in Allah ya ga dama sai ki auri wanda yake cewa mai ni'iman ne mai kaza ne Allah ya hana shi wadata ya hana shi komi sai dan da kuka haifa sai kuma Allah ya wadata shi in auri talaka sai dan ku ya zama shine babba kuma yanzu an yi shugabanni a najeriya an yi masu kuɗi a najeriya an yi kowa sun wuce yanzu ba wanda har yau ake jin labarin shi sai dai ustaza abubakar mahmudu gumi in an kira suke ji fi kowa naki fi duk waɗannan masu ya fi duk waɗannan masu manyan motoci masu damfara da danne kuɗin al'umma allah shi kyauta wahahum ibadur rahman ya daona rabbahum sannan ga bayan allah mai rahama anan suna roƙon ubangijinsu jama'a bari mu ji abin da suka ce Allah ya ce wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim su bayan Allah ustazai duk lokacin da aka yi masu wa'azi da ayoyin ubangijinsu lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa bijire ma ayoyin su makance mata su kurumce mata wajen yi ba sa ta hayaniya ba son su ji suna natsuwa ne hankalinsu ya kwanta tsaya su fahimci me ake son su fahimta sannan kuma za su yi aiki da ita kai tsaye wallazina su ne fa wanda suke cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Allah maɗaukin sarki ka bamu daga cikin matayenmu ka bamu daga cikin zarra'anmu qurrata a'yunin waɗanda za su zama natsuwan zuci ne a wajenmu alna lil na imama allah ka sanya mu jagorori ga masu jin tsoronka jama mu kun ji ustazai abin da muke nema ba muna neman ne allah ya bamu mulkin kowane irin tarka-tarka ba a'a lil muttaqina imama to sai ce ula'ika kun ga irin waɗannan ustazan Yaji zaunal gurfata bima sabaru Allah zai masa sakamako da gidan aljanna sakamakon haƙuri da suka yi wai laƙauna fiha tahiyatan wa salama sannan za a rika riskansu ana tarbansu ana masu maraba ana gaishe su da kuma yi masa sallama halidi na fiha allah ya ce in sun shiga aljanna za su dawwama a cikinta hasnat mustakarran wa mukama madalla da wannan matabbaci kyakkyawa madalla da wannan wajen zama mai kyawu ina ta mun gane wannan da kyau to kun ga za ki so ki zauna da mutumin kirkin da allah madaukin sarki ke fatan alkhairi gare shi to za ki zo ki ji ke kuma da kika auri mutumin kirki mai nagarta da allah zai sa shi aljanna ke mai matsayinki mai matsayin 'ya'yanki domin rayuwar duniyar nan rayuwa ce faniya duk wanda ya zaɓi rayuwa ƙararra ya yi asara domin ya ce bal tu'thiruna al-hayata duniya walal akhirati fa khairun Allah shi kyauta wa kana Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yaqul na umar dan khattab allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yarda ya kasance yana cewa inni la'akrahu nafsi ala zawaj ya ce wallahi shi yana tirsa sama kan shi yin aure la'allallaha an yarzuka ne na sama ko allah maɗaukin sarki ya azarta shi ɗa ta sanadiyan auren wance mutuniyar kirki wacce ta fito tsotso mai nagarta wanda za su haifa ɗan kirki wanda to tusabbihallaha azza wa jalla wanda kawai ɗan zai tashi ma Allah tasbihi yana yin aure don ya samu wannan kawai kuma mun fahimci wannan da kyau amma ku kuna tunanin ku auren mazan kirki saboda ku haifi 'ya'ya mahaddatan alkur'ani masu tasbihi masu sallah da salati ko ko kawai ko abin da kuka sa gaba kawai shikenan kawai yau a sa wannan atamfa gobe a sa wannan leshi jibi a sa wannan shadda a sa wannan yadi ai kaza a hau motan da ake so a je biki a je sha'ani a je ai kaza jama'a wannan duk ƙaryan banza ne fa aljanna ne ake shagali da gaske mun gano wannan da kyau ko cikin shagali kullun aljanna da ka sallah haka take kuma in mulki yake nema mulki tabbatacce na aljanna shine mulkan kabira yau ina obasanjo shekara takwas ya sauka in kika shiga aljanna ba sauka an shiga kenan wa ajaba umar bin al-khattabi ahad abina'ihi lamma sa'alahu sayyidina umar ya bai wa ɗaya daga cikin ya'yan shi an san tambayan da ya mashi ya ce ma haƙƙul walad ala abihi ya ce baban me haƙƙin ɗa akan uban shi sai umar ya ce an ke ummahu ya taka tsantsan wata irin uwa zai auro ya haife shi ke ko mai haƙƙin ɗanki a kanki shine ke taka tsantsan wani irin miji ne zai zama uban 'ya'yanki sannan wai hassin ismahu ya kyautata sunan shi da zai samu shi wayo allimuhul qur'ana kuma ya karantar da shi qur'ani waɗannan manyan ina ruwansu da suka karantar da yaransu qur'ani jama mun gano wannan da kyau ko kuma manya ne mu a yau mun saba faɗin manya a baki amma a wajen Allah kaskantattu ne annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi addini ya bashi qur'ani ya bashi sani har kaga ga wani babba ya ɗara ka to ka kaskantar da ɗaukakakke ka ɗaukaka kaskantacci ina fatan mun gano wannan da kyau wa kada ausa usman ibn al-As al-Thaqafi Usman dan As al-Thaqafi ne yema ƴaƴan shi wasiya fi takhayyurun nutfi wa tajannubi ya ce ka nemi a ina da wani ruwan maniyi ne za a garwaya maniyinka ai da shi da shi ya ce ka hankali da jijiya mummuna kar ka sake ka je ka nemo wanda maniyinka zai gurɓata da maniyin shi a yafi mummunan ɗa to ke ma Allah ki je ki wannan binciken karki yadda wani mutumin banza ya aure ki wanda bai da addini da ɗabi'a kamar yadda annabi ya faɗa wanda da shi ne za a yi da shi a mahaifanki ya kamata ku je ku yi binciken wannan sai ke cewa ya baniya ya ku ‘ya'yana annakiho murtaris mutumin da ya je zai aure to kamar manomi ne mai da shi shine shi shine wanda yake manomi mai shuka falyan mor ya ce mutum ya duba haisu ya za a garsahu ina zai je ya dashen shi ke kuma ki dubawa zai maki da shi a jiki kawai mutum ya zo ya haifo ɗa ɗan da aka tarbiyyanci maniyin da za a yi shi da haramun a haɗa ki da alaƙaƙai ki mutu ki je lahira allah ya tuhumce ki saboda kwaɗayi masu iya magana suka ce kwaɗayi ko mabuɗin wahala ne ya kamata mu tunani da wannan wal irqus ya ce jijiyan banza kuwa kallama yun jabu ba zai amfanar ba baya fitar da abin da ake bukata fata hayyaru walau ba da henin ya ce kai ‘ya'yana ku tsaya ku binciken wa za ku aura ko da wani lokaci ne ko ba yanzu ba kuma bayanci wannan da kyau ko komun tsawon lokaci ku tsaya ku bi wannan tsawon lokacin ku tabbatar da kun samu abu mai nagarta ba kowane tarka-tarka ba sai ce fazzawaju laisa wasilatun li hifzin nau'il insani fahas jama'a ku sani aure an ce a yi shi ne ba wai kawai don a kare a tsare nau'in dan adam kaɗai ba bal huwa fauka zalik al'amarin aure yana sama da wannan ne wasilatun ya tawassalu bi hal insani ila mardatin rabbihi jama'a aure wasila ne kamun kafa ne zuwa ga neman yardan Allah ubangiji wa dukhul jannatihi da kuma hanya ne da bawa zai bi ya samu ya shiga aljannan Allah walaysa wahadahu shi mijin ba shi kadai zai shiga aljannan ba fa bal huwa wa zai shiga shi wa ahluhu da matan shi wa zurriyatuhu da kuma zarra'an shi ƴaƴan shi gaba daya idza mattaqaw wa aslahu muddin ya tarbiyyan suka ji tsoron Allah suka gyara aiki wallahi in kika auri mutumin kirki mai addini mai ɗabi'a ya nuna maki kirki da addini da ɗabi'a da ke da 'ya'yanki da kowa za ku shiga aljanna ko da aikinki bai kai ki shiga aljanna ba in shi aikin shi ya kai shiga aljanna za a yi maki ciko za ki shiga aljanna jama'a mun gano wannan da kyau ko za a yi maki ciko ko za ki shiga aljanna da wannan shi yasa Allah madaukin sarki ya ce afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq yanzu jama'a mutumin da yake da ilimi yake da masaniyan cewa abin da aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne jama'a suwa ke da ilimin abin da aka saukar wa manzo Allah gaskiya ne ba wasa zai bane mutumin da ke da wannan masaniyan kamar huwa a'ama zai yi ɗaya da makaho wanda bai da ilimi kawai turin jahili ne sai Allah ce inna ma ya tazakkaru ulul alba ba wanda zai iya fahimtar wannan ya aiki da shi sai fa mai hankali ba kowane garho matsi shashasha zai iya fahimtar wannan ba ustazai da ke da ilimi da suka san allah su ne wanda suke tuna wannan sai ce allazina yufuna bi ahadillah su ne waɗanda suke cika alkawarin allah wala misak almisaq wala yanquduna misak sannan kuma ba sa warware alkawarin da aka yi ba su da siffan munafinci na cin amana da saba alkawari sannan wallazina yasilona ma amara Allahu bihi an yusal su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya yi umarni da a sadar da shi wa ya shauna rabbahom sannan suke jin tsoron ubangijinsu wa ya khafuna su alhisab kullum suke jin tsoron mummunan hisabi duk wani abu na haramun ba za a sa kansa ciki ba duk wani abu na asha za su ji tsoron shi amma jama'a irin wannan manyan da kuke fatan su aure ku ko su aure 'ya'yan kuke godo a kansu jama'a suna jin tsoron cin haram suna jin tsoron mu'amala da dukiyar haram suna jin tsoron mu'amala da duk abin da yake ba daidai ba ne ba jin tsoron wannan ma ustazai na jin tsoron wannan sai kuma ya ce walladina sabaru ga a waje herobihim su ne waɗanda suka yi haƙuri saboda neman yardan ubangijinsu duk wani abubuwa na kumbiya kumbiya ba sa kansa ciki irinsu ne Allah ya faɗi can cikin alkur'ani ya ce alladhina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tare su aka riƙe su saboda aikin Allah la una zarban fil ardi ba su da wani daman da za su je fatauci ingila ne amerika ne china ne ina ne su siyo su saida aikin allah kawai suke yi wanda ya saba humul jahila agniya aminat ta'affufi jahilin da bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka su wadatattu ne saboda kamewa allah ce ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa to irin waɗannan ne allah ya ce mu'amala da su amma jama'a mutane lokaci ya yi masu sun canza tsarin allah gaba ɗaya sun kama wani tsari na daban allah ya kiyaye sannan sai ce wa qamus salata suke tsaye da sallah yan jama'a zai wahala ga manyan nan suna sallan jami'i ko taro suke kuna da gani ba su tashi sallan jami'i su waye ke kiran sallah su sallan su yi wani ne ba usa zai bane suke sallah su ne wa qamus salata suke tsaye da sallah wa min mara razaqnahum kuma ɗan abin da Allah ya ba suke bada sadaka su bada kyauta ɗan sadaka da ake yawa fi Allah za a sai kon masallaci makamashi da za a zuba ma suke tsigewa babu da su bada juhudul muqil ko mu gano wannan da kyau ko suke wannan sannan sirran wa alaniya suna badawa a sirranci a bayyane wa rauna bil hasanati sayyi'a in an musu mummuna nan da nan za su yafe su kyakkyawa in sun yi mummuna nan da na za su tunkuɗe su kyakkyawa sai ce ula'ika lahum uku dar irin waɗannan ustazan to su ne waɗanda za su tace da kyakkyawan gidan nan na aljanna jannatu adnin in ba ku santa ba kun ji sunanta jannatu adnin ha waɗannan ustazan da aka siffanta ayyukansu Allah ce za su shige ta wa man salaha min aba'ihim da wanda ya ɗan kyautata aiki daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da kuma 'ya'yansu shi ustazi in zai shiga aljanna bai shiga shi da har iyayen shi sai sun shiga da matan shi duka da 'ya'yan shi muddin sun kyautata sun bi Allah wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli ba su kuma mala'iku za su dinga kara kaina suna shiga wajen su ta kowace kofa salamun alaikum bima sabartum suna ce masu amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon haƙuri da kuka yi fa ni'ima uqbad dar madalla da wannan sakamako da wannan gidan aljanna da Allah madaukin sarki ya muku ko mun gano wannan da kyau ko to wallahi jama'a mu ji tsoron Allah amma su ko irin wannan da ake cewa su ake so masu hannu da shuni masu kuɗi shine ce wallazina yanquduna ahadallahi su ne wanda suke murkushe alkawarin Allah kallon wani irin alkawari ne ba su mana ba za a gyara ruwa za a gyara wuta za a gyara najeriya za a samu tsaro za a samu kowane shirme ba ƙaryen da ba su yi ba min ba da mithaqihi bayan nan nan aka yi alkawari da su wa yaqta'una ma amara Allah bihi abinda Allah ya ce su sadar suka yanke shi an yusal sannan wa yufsiduna fil ardi suke daure mabanna gindi duk wani ɓanna 'ya'yansu ne ke da motoci suke da kuɗi suke da gidaje a bayan gari na lalata suke da komi wa yufsiduna fil ard kuma irin su kuke so Allah ce ola’ika lahum la'ana Ola'ika lahum la'ana waɗannan suna da tsinuwa daga Allah walahum su dar sannan gidan da Allah maɗaukin sarki zai sauke su mummunan gida ne jama'a wannan kuke so ya kamata kowa a nan wajen ta zo taimakon ta faɗa ke musulma ce da za ki bi allah ki samu tsira ko mun gano wannan da kyau ku ku zaɓi mutanen kirki ba ki zo kina jawabin ni wallahi ni rabana da ustazu ne kin da yaji shi ustazu in ya gama lafiya kuma in kin je in ya je lahira kin ji inda zai kare sannan wacce ta kukuta ta aure shi kuma ta bi Allah yanda ya kamata in aikin ta bai kai nashi ba ya shiga aljanna to sai a cincida ta sai a kai ta domin Allah ya ce al yau ma irin ba'dhum li ba'dhin a illa al duk wanda suka yi abota suka yi mu'amala suka yi zamantakewa ranar kiyama maƙiyan juna ne sai fa wanda suka yi zamantakewan da soyayyan saboda Allah ya ce ya ibadi la haufin alaikum yau ma wala antum tahzanun ya ko bayi na dawa na ta dan bawan Allah ba dan ustazin to Allah ya ce babu ƙin ciki babu tsoro a yau alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin waɗanda suka yi imani da mu kuma suka zama musulmi Allah zai ce urkhulil jannata antum wa azwajukum ku shiga aljanna ku da matanku tuhbarun haba jama'a to me muke nema zaka shiga aljanna kai da matar taka yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwabin wa ofiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun wa antum fiya khalidun kuma an shiga ba fita abin da ranki yake so shi za a baki abin da yake bukata shi za a kawo maki duk abin da yake so shi Allah zai kawo maki sai ce wa tilkal jannatu ha uristumuha bima kuntum ta'maluna wancan aljannan da Allah zai gadar da ku ita sakamakon aikin ku ita ake ba ku labari lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a duk wannan jawo hankalin da nasihan da zan tsaya ce shine ma ina ganin ya wadatar zaki gane cewa lallai yanzu cewa zaki yi a jawo man ustazin nan ba a raba ki da ustazun ba a jawo maki shi ustazu to takalmin kaza mutuka raba ni da ustazin mun kulla ina fatan mun gane wannan da kyau saboda a shi a wata riba a duniya ko wata riba a lahira shi yasa in kin samu ustazin mai addini da ɗabi'a da yar sana'a ki rike shi gam karki yadda a yi maki sagege duwa a yi maki kafan ungulu karki yadda garin kallon ruwa kwaɗo ya maki kafa kakki bari ya yi maki nisa ki ci gaba da bin abubuwan da ya kamata har sai ya shiga hannu ki kokari ki bi Allah ya taimaka maki wajen bin Allah kuma ki je lahira ki samu ɗaukaka wajen Allah da fatan mun gane wannan da kyau to gaskiya wannan shine a matsayin kamar shimfiɗan mu da kuma sharan fage na wannan lecture mun gano wannan wannan shine kasan na farko rabani da ustazun nan to daga shimfiɗan kin gane cewa yanzu anya ko ba za ka ce malam haɗani da ustazun nan ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu za mu saurara anan nan sai in allah maɗaukin sarki ya kai mu wani lokacin za mu zo za mu dasa daga inda muka kwana muna fatan allah maɗaukin sarki ya sanya mu ango muhammad awwal abubakar mai kuɗi albarka ya hore mai abin da zai iya ɗaukan dukkanin ɗawainiyar wannan amarya mai albarka ummul khair abubakar ummu bilalin allah ya sa mata albarka ya sa ma iyayensa albarka ya sa ta zama mai ladabi da biyayya a ce gara da aka yi allah maɗaukin sarki ya ba su daman kula da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له